tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da talatin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasad na uku daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin kitabu shari'a na al'imam al-muhaddis abubakar muhammad bin hussein al'ajuri allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi in ba manta ba muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani maqasid kitabi shari'a na fadilati sheikh al'allama rabia bin hadi umair al-madakhali allah maɗaukakin sarki ya mai sakayya da alkhairi amma yadda muka sani malin yana bi ɗaya bayan ɗaya yana fayyace mana aikin da rabe ya yi a cikin wannan sharhi nashi dangane da wannan littafi na kitabu shari'a tsayawa mutum ya fahimci waɗannan saƙonni kafin shiga kowane irin littafi yana taimaka mai ya samu kyakkyawan fahimtar littafin yadda ya kamata mun kwana a na sha hudu inda malin yake cewa radda sheikh hafizahullah fi gairi mautin alal mukhalifina fi mas'alatul iman haƙiƙa al'imamun rabe ya mai da martani ba waje ɗaya ba ba waje biyu ba ga waɗanda suka saba dangane da matsalan imani kina cikin wannan littafi akwai bayanin mai da martani da raddi na ilimi da natsuwa ga waɗanda suka saba ma haƙiƙanin masa'il al'imaniya wa kashfin an ya ha'ula da kuma fallasa asirin shimfiɗan da waɗannan suka saka yaɓannansa a cikinta alladhina yarmuna ahalus sunna waɗanda ke sukan ahalus sunna bil irja'i da ce ma ahalus sunna wai murja'a ne su yana daga cin aƙidin 'yan bida'a su ne maɓannata su ne masu laifi su ne waɗanda suka zo da abin da ba shi a cikin addinin Allah to amma sai su makali sai su ɗibo wasu aƙidu da wasu sunaye da suka san al'umma na ƙin masu wannan aƙida suna ƙin masu wannan sunan sai su jefi ahadu suna da shi laifin nasu ne amma sai su makali da wani abu kuma su harbo su misali <clears throat> khawarij suna matakan ƙin murji'a to khawarijawa idan suka ji malaman ahalus sunna suna karantar da sunna suna masu fallasa to sai su ɗauki sunan irja'i sai su jifi malaman ahalus sunna da shi kuma kenan waɗannan <clears throat> hawarijawa jahilai da aka tare aka dafe ba za su yadda da duk maganan da malaman ahalus sunnan can suke faɗi ba sau da nan an gaya masu cewa waɗancan ayin murji'a ne kun ji ɗaya shi'a a lokacin da suke jin malaman sunna suna fallasa muguwar aƙidansu ta rafizanci kuma suna son su ci gaba da tafiya da waɗannan mutane da suka makale a hammatansu to sai su maza sai su ce malaman ahalus sunna aina nasu ba ne waɗannan nawasib ne karku yadda da su wannan zai sa sai ka ga ɗan shi'a yana ƙin malamin ahalus sunna saboda an ƙala mai cewa ai malamin ahalus sunna yana ƙin ahalul baiti wannan shine mummunar aƙidan duk wani ɗan bida'a yana kan bida'a yana kan ƙin Allah yana aikata ayyukan sabo kuma ya sani daga lokacin da aka zo ana fayyace bayani kan abin da yake fa bai da kyau madadin ya tuba ya bari to kokari yake nuna mu waɗanda yake tare da su kai ba mu ke wannan laifin ba wasu mu ne can suke yi an fahimci wannan shi yasa karatun wannan littafi duk wanda ya san abin da ake karantawa kuma yake da muguwar aƙida ba zai bari a yi ba sau da dole za ka fahimci waye shi bayan an tona asirin shi za a karantar da kai yadda za ka maida mai da martin allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wai ta ta'allako na bilmutashabihi za ka ga irin waɗannan 'yan bida'a suna makalkale ma abin da yake da shubuha min kalami a halil ilimi daga wasu ɓangarorin maganganun malamai duk maganin da ke da shubuha ita za su nemo maganin da malamai suka gama tattake ta suka zubar a kwandon shara ita za su ɗauko su ce majahili mu ma muna da hujja a littafi kaza shafi kaza kun gano wannan da kyau ku ai kuna jin barayin zamani ku su ne da laifi su ne suke kuskure su ne suke kan bata to amma don a nuna wa mutane kai muke kan shiriya ko dai ke a kan shiriyan nan sai su rika maimaita nusus na ɓannan da suke sai jahilin da ke wajen sai ce da suwa ake yi An ya ba mu ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan shi ne ɗabi'an nan ku ga wani irin ikon allah wani irin arish haka allah maɗaukin sarki ke ma'al'umma. allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu na sha biyar mala ya ce tajid fi hadha sharh cikin wannan sharhi na azzari'a na malar rabe za ka samu ta'alikan sheikh irin ƙare-ƙaren bayanai da sharhi da malan zai zo zai yi ala faslin min ma'arijil kabul wani fasli musamman zai ware zai yi ta'aliki a kan littafin ma'arijil kabul للشيخ حافظ حكمي رحمه الله فيه الشرح لشروط لا إله إلا الله أشوانا شرحي زاي بياني دنغني دا شرط لا إله إلا الله malamin a cikin sharhin a cikin littafin ma'arjil qabul ya kawo sharaɗan la ilaha illallah to shine malar rabi'u ya ɗaya bayan ɗaya yana sharhin waɗannan sharaɗin an fahimci wannan wanda za ka gane shin wai kai ma da kake kuri da cika bakin kai musulmi ne musulmin ne da gaske ka cika waɗannan sharaɗa na la'ilaha illallah kinan duk mutumin da yake da kaska ko a ce wasu makalatai na datti da gurɓata da dattaki na bala'i ya makale ma la'ilaha illallahun shi zai mara ba da karatun wannan littafin kuma wanda bai shirya ya gyara ba duk abin da kake nema da zai inganta alakanka da mahalicinka a cikin littafin nan malam ya kawo shi Allah ya saka mashi da alkhairi na sha shida kasiran ma yubayyinuhu Hafiza hafizahullah mafi yawancin abubuwan da malam yake zuwa yake bayanin su dalla dalla yana tahowa da su ne ala kati a immati sunna a bisa tafarki da bayanai na malaman ahalus sunna fi muallifatihim bayanan da suka yi a cikin littattafansu annahum rubbama saqu ahadisa wa athara da'ifa so da dama za a ga malaman na ahalus sunna a wani lokaci sun zo da hadisai da athare masu rauni to kasiran mayu na biha so da dama a cikin wannan littafi malar rabi'u zai faɗakar da cewa karatu kaza fatawa kaza bayani da istinbati iri kaza da ya zo a cikin littafin aƙida kaza to an dogara da wannan bayani ne a ƙarƙashin hadisi mai rauni sauraka wannan ba aƙidanmu ba ne kun gano wannan da kyau ko in kuma aqidar mu ce to malam zai ce wannan ba shine dalilin mu ba saboda dalilin bai tabbata ba ga asalin yanda dalili da hujja yake kenan wannan littafi zai tafi a lokaci ɗaya da kwaskwarima da kwaskwas na wasu dalilai da ake kawowa don kare wasu masail al'aqadiyya Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu iza kanad ma'aniha sahiha idan waɗannan hadisai masu rauni sun zama ma'anonin da malaman suka makale a kansu ingantattu ne muwafaqatan lima sahha saboda sun yi daidai da abin da suka inganta wastaqarra min aqidati ahli sunna wal jama'a kuma ya zama yana da tushe yana da asali yana da tabbatuwa a ƙarƙashin aqidan ahli sunna wal jama'a malam zai faɗakar kan wannan zai kara ma abin karfi da armashi zai kara tabbatar da abin da yake shine na tabbas a ƙarƙashin wannan aqida na jama'atu ahli sunnati wal jama'a sabi'an as-sabi wa ashar na goma sha bakwai mala yake cewa mana shek hafizahullah هذا الشرح المبارك نقولا من كلام المحققين من أهل العلم الإمام الربيع يا زنك مي ونن شرحي ناش مي البركة نقولا ينابينا بينا تشرو bayanai da maganganu da ilmomi min kalamil muhakkikin daga maganganun ƙwararru fitattun malamai masu ta haƙiƙi malamen da za su ɗibo bayanai nan su ɗibo na nan su tarkato duk maganganun da malamai suka yi su tsaya su yi dirasatul adilla a kalli dalilan a yi darasi kansu a bi abubuwan da dalilan suke fayyacewa a ɗauki wanda yake shi ne tabbatacce tabbas wanda ya inganta qat'iyyu subuti sannan qat'iyyu dilala a ɗauka a gina addini da shi ba hauma hauma da abin da bai tabbata ba irin waɗannan malamai malai ce amsali sheikh islam ibn Taymiya. akwai maganganun ibn Taymiya digge cikin littafin nan wa allamatu ibn da al-allama ibn alƙayyim wal hafiz ibn kasir da al'imam ibn kasir wa ghairuhum da wasu malaman ma allah maɗaukin sarki ya ji kansu fi kasirin min al'abuwa mala ya ce zai ɗibo maganganun waɗannan malaman ne za kuma ka gansu a cikin babubbuka da yawa na wannan littafi na sha takwas rubba ma saƙa sheikh hafizahullah fi takariri mas'alatin ma na kolan adidan min faha min fatahil ahalil ilmi lau ofridat lakanar fi kurasa ashbahu bi bahasin ilmi kama sana'a mala yake cewa rubba ma saƙa sheikh sau da dama a cikin wannan littafin rabi'u zai koro bayanai fi takariri mas'alatin saboda tabbatar da sharhin wata mas'ala na kulan adidan zai ɗibo bayanai nan daga wancan babban malamin sunna ya ɗibo a can daga wancan hamshakin malamin sunna haka zai ta tattara bayanai daga bijiman malamai masu ƙwarewa da gogewa da nagartaccen ilimi na gaske lo ufuridat da za a ɗauki wannan matsalan da malam zai mata irin wannan cacirundan bayanan a keɓe ta ita kaɗai na kanar fi a ce za a samu wani exercise book wani ɗan ƙaramin littafi a kwafa waɗannan bayanan su kaɗai ashbaha bi bahasin ilmi zai zama wani bincike ne na ilimi mai zaman kanshi da ya kamata a buga shi a mazaunin littafi mai zaman kanshi Ku gano wannan kenan wannan aikin da malam ya yi aiki ne ba ɗan ƙarami ba sannan a lokaci ɗaya duk wanda karantar da shi wannan sharhin a bisa bayanan da kuke ji malam na dabdala kansu za a haifar da wani irin ɗalibi ko malami ƙwararre fitacce gogagge a wannan harka ta ilimi a wannan harka ta aƙida a wannan harka ta bincike a wannan harka na gogewa da ƙwarewa a kan hanyar da malamai suke bi suke istin a hakan, suke taƙiƙin masa'in, suke tashihin nusus duk wannan littafi ya tattaro waɗannan bayanan da ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya san su ya kuma goge a kansu mala ya ce kama sana'a kama yadda al'imamun rabe ya yi na farko inda zikirar aya min qaulillahi azza wa a lokacin da malam ya kawo aya cikin littafin ash-shari'a da Allah yake cewa iz akhadha rabbuka min bani adam tina sanda ubangijinka ya ɗibo 'yan adam daga bayan annabi adam shine ma'anan ayan kawai min zuhurihim dhurriyyatahum wasu malamai suke cewa daga tsatsan bayi ne aka ciro wasu ka ce shafan bayan annabi adam aka yi kamar yadda ya zo cikin hadisi za mu bayani filla-filla idan muka iso wajen kamar yadda shekun rabe ya zo da bayanai to da allah ya ciro waɗannan bayin kaf tun daga halittar farko har na ƙarshe wa ashadahum ala fusuhim Allah ya bar kowa ya shaida a madadin kanshi ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba ƙalu bala suka ce kai ne kun gano wannan da kyau ku yi ce kar mu zo ranar kiyama ku ce ba ku san sanda aka yi wannan ba in cina maka in kamanci tun kana ciki kun yi zanci kai da rabbul arshi ka ci za ka bi shi ka kawo aminci da ibada ta yi baka yi musu ba fassara wannan ayan malin yake yi a tuna maka in ka manci tun kana ciki kun yi zanci kai da rabbul arshi ka ci za ka bi shi ka kawo aminci da ibada ta yi baka yi musu ba son kuɗi ya sa ka shirka son kuɗi ya kai ga wawa ga dubin miliyan gare ka sanda kan mutu sai a kai ka da tafan da bai wuce fan bakwai ba mun gano wannan da kyau ko akan me Ne yake nema zabiya ta ɗaukaka ka cin da ta ce ba kaman ka baka ɗora barin takabbura ka ci ka sha ka yi teɓa ka mace kabari shi karɓa ka riɓe tsutsa ta sharɓa yanzu me ya fi kyau ka zaɓa in ba farali da na fila ba kun fahimci wannan abin da ya kamata bawa ya sani kenan to malin yi mana hamshakin sharhi da ya zo fassara wannan aya allah maɗaukin sarki ya ara mana lokaci ya sa mafi ƙarfin iblis mu jajirce mu haƙura har mu cimma wajen don mu amfana mu kare wannan akaida ta sunna na biyu wa kama fa'ala hafizahullah inda dhikr musannif mas'alatu ru'yatin Nabiyyu sallallahu alaihi wa wa sallama rabbahu malan al'ajurri inda ya ambaci bayanin shin annabi ya ga Allah maɗaukakin sarki filma filmanam a cikin bacci wannan matsalar ta kyauta a ce sanda muka karanta shigenta a cikin sharhu sunna na barbahari mu tattauna wannan amma kasantuwan akwai hamshakin sharhi a nan don karye zama maimaici ya sa na jinkirta waɗannan bayanan sai mun tarar da wancan zango da malam zai tsaya ya fajjiri ilimi a wajen sai mu karanta ana fahimtar wannan da kyau ku don ko da a wancan lokacin zami bayanin abin da ke cikin nan zami sauwara a zo al'umma kawai su fa'idantu to in malin ya zo nan shin annabi ya ga allah ido da ido wannan mun yi ta haƙiƙin matsalan daren mi'iraji bai ga allah ba shi da kanshi ya ce nurun ra'aitu to shin annabi ya ga allah a cikin bacci misalin hadisin ikhtisamun mala'il a'ala mai wannan hadisi yake karantarwa to a cikin wannan littafi a rabe, zai fayyace mana cikakku ingantattun bayanai bi iznin lahi ta'ala na sha tara istimali sheikh hafizahullah lilkawa'id ilmiya malar rabe ya yi amfani da ka'idojin ilimi fitar jihi inda likhtila wajen gwama dalilai da hujjoji da maganganun malamai a sanda suke saɓani minha tamassukuhu bil muhkam min adillatil kitabi wa sunna in aka yi saɓani wancan shehi ya ce kaza wannan shehi ya ce kaza to malam zai ɗauko dalilan ya darasin dalilan a duniyan nagarta ko rashin nagarta sannan wanne ne muhukami wanne ne wanda yake ba muhukami ba mutashabihi ne sai zubar da shi min adillatul kitabi was sunna daga cikin dalilan da ake kawo na alkur'ani da sunna ba fa malami ya kawo dalilin qur'ani da hadisi karara wani ya kawo dalili na molanka a fili a ce kawai don wannan yana da surutu a ɗauki na ba wannan ma da yi ba duk wanda dalilin shi bai tabbata ba malin zai zuba shi a kwandon shara ne kawai wata ƙadimus sahih minha ala da'if ko malin yana gabatar da nassi wanda yake ingantacce akan bayanan da suka zo waɗanda suke da rauni wannan fi hada sharh malin ce duk mutumin da ya nazarci wannan sharhi al-mubarak سيجد فيه إن min الله من العلوم والفوائد min مما ذكرنا zai samu ilimi zankame sannan zai tarar da fa'idoji masu ɗimbin yawa ɗoriya akan abin da muka ambata wifka ma wasafna daidai da abin da muka ambata cewa sharhi ne mai fa'ida wanda ba a taɓa irin shi ba wallahu yi uti fadluhu man ya sha Allah yana ba da falalan shi ga wanda ya so Allah ya marabi wannan falalan Allah ya ma'al imamul ajurri wannan falalar malaman da suka ɗauki wannan littafi suka fitar da fa'idoji sha tara nan Allah ya musu falala da kai ma Allah zai baka dama da zarafin karanta littafin nan mai yiwa sai ka ƙara wasu sha a kansu a wannan lokaci Allah ya mashekun albani wannan falala na ɗauko wannan littafin da ba a taɓa sashi a ƙasan nan an karantar ba yasa zai karantar Allah ya kai wannan alkhairi kabarin shi wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki mai yalwatawa ne sannan Allah madaukakin sarki masani ne wanda ya san kowa kuma ya san yadda zai aje baiwan shi ga kowa wannan baiwa ce Allah yake zaben malamai a bisa irin wannan yanayi ya fifita darajar su da albarkansu Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala yake cewa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina muhammad khairul bariyat tsira da amincin Allah su tabbata albarkan Allah ya tattaru ga annabinmu muhammad mafi alkhairin talakai baki daya wa ala alihi wannan tsira da amincin Allah ya tabbata ga iyalan gidan shi wa azwajihi da kuma matan shi al tahirat bayi waɗanda suka fi duk wani bawa tsarki inda ka ware annabawa da manzanni wa sahabatihi zawil mabarrat da kuma sahabban shi dakarun da Allah madaukakin sarki ya sa suka zan kubutattu masu biyayya masu da'a da jajirce mu gina addinin Allah lahum bi ihis tabi'ina lahum bi ihsanin da tabi'an bayi waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa fi jami'il halat daga dukkanin hali walhamdulillahi bil asa'il wal bakarat muna gode ma Allah a dukkanin safiyoyin maciuci da kuma safiyai mil'ul ardi was samawat wannan godiya ta cike mai fal sannan ta shakare ƙasa cif don gode ma rabbul izzati wal jalali allah madaukakin sarki ka saka ma malan ajuri ka saka ma malan rabi'u waɗannan da suka fayyace mana waɗannan bayanai allah ka saka musu mala albani da ya sa mana littafin nan don ya shiryar da mu addinin annabi allah ka saka mashi da gidan aljanna shi ma malai ce tarjimatul hafiz al-ajurri rahimahullah ga ɗan takaitaccen tarihin al-imam ajurri Allah madaukakin sarki ya ji ganshi a ƙasa malai ya ce hadhil tarjama muqtabisa wannan tarjama an ɗan ɗibo ta ne wa bi tasarrufin yasir aka ɗan yi mata ɗan ma kaɗan min kitab lishek ibrahim bin maisur alhashimi na malam ibrahim dan maisur alhashimi kamar yadda malam ya ce akwai at-tasarruful yasir mu kanmu a cikin wannan shari'a wannan karanta tarihin ajurri da zami mu ma za mu zo da at-tasarruful yasir sau da malamin ya kawo ɗalibai birjik na al'imam al'ajurri kwaya biyu kaɗai za mu ambata sauran ku je ku karanta an gane saboda sunayen mutane ne da sanda suke karatu wajen shi da inda suke karatun da shekarun haihuwan wasu da kuma sanda suka rasu sai malamin da ya ba da labarin cewa hakika waɗannan ɗaliban ajuri ne cikin littafi kaza mujallar na kaza shafi na kaza wannan kowa zai iya fayyacewa ba sai mun zo ba za mu taƙaita wannan ne khashiyatul itala saboda tsoron tsawaitawa kadai wannan yayi ko tayyib mala yace ismuhu wa nasabuhu wa manzilatuhu za a fayyace ma al'umma hakikanin sunan al'imam al'ajuri da kuma nasaban shi sannan sai matsayin shi rashin sanin matsayin mutane rashin sanin martaban kowa wannan shi ke sa ka jahilci haƙƙin mutane amma in ka san matsayinka ka san matsayin wani da wani za ka san irin girma da martaban da allah maɗaukin sarki ma kowa kuma za ka aje kowa a mahallin da allah maɗaukin sarki ya aji shi to za a fayyace maka wannan malai ce huwa muhammad shine muhammadu ibn al-hussein bin abdullah muhammadu ɗan hussein ɗan abdullah abubakar al'ajurri da mala ya ce huwa muhammad shine muhammad sai ce lahu tarjamatun fi fihrasat akwai cikakken tarihin shi a cikin littafin fihrasat shafi na 264 haka ya kwararo littattafai na malamai da shadda mujalla da kuma abubuwa duka na yadda za ka je ka samu cikakken tarihi ga shi nan kusan akalla littattafai 20 zuwa talatin. da ya ce abubakar al'ajurri sai ce bi fatihil alif alif ɗin nan kai mai fatha wa dhammul jim jin ƙaramin nan kai mata dhamma wa tashdidar ra ra'un kai mata shadda muhumala ba zaira ba ra kun gani ka ce al'ajurri kai shadda kan ra'un ɗin hazihin nisba ila amal al'ajur wannan nisba an yi ta ne zuwa ga aikin gasa bulu an gane yana aikin bulu irin wannan da ake cewa gasashen bulu ko ya sunan shi jan bulu wa bai ihi kuma yana sai da shi wa nisbatun ila darbil ajur kuma nisba ne zuwa ga kera irin wannan blodin fi bagadad a garin bagadada bin nahar ma'ali aidan a garin ma'ali wannan bayani ya zo cikin littafin al'ansab lissan lissan ani jizyin farko shafi na casa'in da da littafin mu'ujamul buldan maddatul ajur Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce albagadari wannan malami mutumin bagadaza ne almakki sannan mazaunin makka shehul haramil makki sharif sannan babban malami ne mai karantarwa a masallacin makka maɗaukakiya al'imamul ƙudwa limami ne abun koyi jagora na alkhairi azzahidul hafiz sannan mai taka tsantsan mahaddaci ƙwararre fitacce a ɓangarorin ilimi alhujja sannan al'imam al'ajurri hujja ne a kowane fanni imamu asirihi jagora ne limami ne fitacce ne a zamanin shi fil hadithi wal fiqhi wal athari al Alhadisi da fiƙihu da asarai na malamai sannan malami ne wanda yake malamin tarihi malamin sira wanda ya sani kuma ya goge ya san ayyamun nas wannan shi ne ɗan takaitaccen suna da kuma nasaba da makana ko manzila na al'imam al'ajuri wuladatul hafiz al'ajur mala ce sanda aka haifi alhafiz al'ajuri wulida rahimahullahu sanata samanina wa mi'ataini bi bagadat an haife shi hijiran annabi tana da shekara 280 shekara tamanin, yau kusan shekara dubu ɗaya da 1200 ko da 100 da wasu matsamatsai da haihuwan al'imam al'ajuri a ƙasa ma da ya ce sanata wiladatihi a rafnaha min umurihi shekarun da aka haifi al'imam al'ajuri mun gano ne sakamakon sanin shekarun da ya yi a duniya hina wa fatihi sanda aka ba da labarin rasuwan shi faƙadan mata sana al-imam al-ajuri ya rasu shekara na 60 wasalasa mi'a hijiri hijira da shekara 360 an samani na sana shekara 80 yayi a duniya kama nassa ala zalika al-hafiz zahabi kama yanda al-hafiz az-zahabi bayani a cikin siyar alamin nubala mujallad na 16 shafi na 138 kiyaya shekara tamanin ga lokacin da ya rasu sai aka gane gasan da aka haife shi an gane wannan shi sa malamai suna da kan gado da tsari wajen binciken lissafi don su gano harkan da yake na ilimi a bisa da ya kamata nash'atul hafiz al-ajuri ya hafiz al-ajuri ya taso tun yana matashi har zuwa sanda ya zama magidanci ƙarasa har sanda ya manyanta ya zama dattijo lokacin da yake halatar talab sanda yake koyon ilimi da kuma sanda ya zama malami har zuwa sanda ya zama gogaggen mujtahidi shine abin da malam zai bayyana mana anan nasha al-hafiz al bi bagdad al-hafiz al-ajurri ya taso a garin bagadazan wasa min ulama'iha ya karatu tun farko a hannun malaman garinsu daga baya wara ila ila makka sanata tis'in wa tis'ina wa mi'atain hijiriya ya bar garin bagadaza ya gangara ya isa garin makka hijiran annabi tana da shekara 299 wannan bayani ya zo a cikin juz'i a 80 shafi na sha biyu wa huwa ya ashar min umurihi lokacin yana ɗan shekara sha tara ya bar garinsu bagadaza ya tafi garin makka domin neman ilimi wasa mi'a fil masjidil haram a nan ya zauna ya koyi karatu a hannun manyan malamai a nan masallaci mai alfarma na makka minal mufaddal bin muhammad aljundi a wajen babban malami mufaddal dan muhammad aljundi wa ghairihi da wasu malamai waɗanda suke karantarwa a haramul makki sun ma'ada ila bagadad bayan nan sai ya tashi ya koma garinsu bagadaza wa haddasa bi bagadad ya buɗe makaranta na karantar da hadisi a bagadaza qabla sanata thalathina wa mi'a tun kafin hijira ta cika ɗari uku da talatin kenan shekara ɗaya gyal yayi a makka da ya karatu wajen waɗannan malamai karatu na gaske sai koma garinsu domin dangin shi su fa'idantu sun manta kala ila makka daga baya kuma su ya komo garin makka sanata talatina wa talasa mi'a kenan 'yan watanni ya yi a bagadaza sai ya ƙara komowa makaranta wajen malamai wasa kanaha ya zo ya zauna garin maka dindindin waltaka fiha bi jam'in kabirin min olama a nan ya rika haɗuwa da gayya taro mai ɗimbin yawa na hamshakan malamai ƙwararru a kowane fanni wa muddatu kamata fi maka. zaman da ya yi a garin makka a wannan lokaci na sana shekara talatin ya yi yana neman ilimi yana ƙara ƙwarewa yana ƙara gogewa yana ƙara fa'idantuwa a cikin littafin ektibasan min tarihi madinatis salam aka ba da labarin wannan matsa'il da ya faru da al'imam al'ajori a mujallar na uku shafi na talatin da biyar da siyarwa alamin nubala mujalladi na sha shida shafi na ɗari da talatin da uku mahala ce wa kada zakar alhafiz al'ajurri anna min asbabin tiqalihi min bagadad alhafiz al'ajurri ya ba da labarin dalilin barin shi bagadaza shine fashul bida yaɗuwan bida a garin bayan da ya karatu a garinsu ya zo makka ƙara karatu sai ya gane cewa garinsa akwai matsala sai ya koma ya karantar da wannan karatun a garin sai ya zama karatun ba zai yiwu ba yan bida sun tare ko'ina yan son zuciya sun mamaye komi bandikin allah babu abin da za ka yi a garin a jinjina ma a matsayin kana karantar da ilimi da ga wannan ba zai yiwu gare shi ba sai da garin maka kawai faƙa ya ce kharashtu min bagadad ai na barbaga daza ne walam mallil maqam biha ban samu zarafi na zama baga dazan ba domin kadifta da ofi kulli shay'in ba abin da yake na addini ne face sai da suka kirkira mai bid'a hatta qira'atul qur'an hakkaratun alqur'ani wa fil adhan hakkiran sallama qur'ani ma basu bar shi ba sai da suka ɗibga mai tarin bida'a kiran sallah ma da bidoyi a ciki shi sa duk malamin da ya tsaye shi ya ce zai tsaya ya karantar da mutane bido da suka yi ba kyau su bari to ko sai ya haƙura da musibansu za su ci mutuncin shi ba abin da ba za su yi mashi ba wannan da ya ishe ku ka je ka tambayi matsayin shek jafar a kano nan garin ko ba sai an tambaye kan wani hali albani yake ciki ba wanda bai kamata ya adawa da shi ba sai ga wai shi ke adawa da shi saboda kawai an ce a bar bida'a kuma a yi sunna shi da limam ajuri ya wai ga ya auna ya ga shi kadai ke tarki wannan aiki ba zai iya ba to kawai sai ya dauki shawara na fazarha wa sharrik la yuqir bikal garbu batta yi gabas zaman yamma ba naka bane waɗannan bayanai sun zo cikin littafin al-madakhal ila tammiyatul a'mal juz'i na biyu shafi na ɗari hudu da bakwai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi yasa cikin wannan littafi za a yi karo da bid'a domin malamin kun ji bid'a ta koro shi daga ko da aka bid'a da miyagun aƙidu ba za su zauna lafiya ba kuma a cikin littafin nan za mu zo muku da misalai da izinin Allah na irin bidoyin da hatta a yauye tasiri a bakuna na karatun alkur'ani yadda za ka ji 'yan shi'an da ke bagadaza da yankin iran da wannan nahiyar hatta karatun alkur'ani za ga suna karanta shi da wani salo ne an fahimci wannan da kyau ku misalin wannan misalin a yau bahaushen nan namu na zariya kano katsina da sauransu inda za ka ji hausan da mutanen lafiya suke za ka ji kamar suna karya abin da kamar wani yanayi na waki haka to haka suke karatun alkur'ani mutanen ba daza. kun gano wannan da kyau ku za ka ji kur'ani ne da bayan kafin ce wannan da kyau ku ka su gano wannan kur'ani ne ko ba kur'ani ba ne allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shiyukul hafiz al'ajuri mala ce malaman alhafiz al'ajuri su ya malaman shi don dai ba tsirgowa ya daga sama kawai ya duro aka gan shi ba aka ce gashi nan an cika shi da ilimi pal yana da malami ko annabi isa da aka ji ilimi a bakin shi yana jariri ai da malami shi mahala ya ce jawaza adada shiyokil hafiz al'ajuri mi'a malaman shi sun fi ɗari وقد أفردتهم في رسالة باسم مؤجم الشيوخ الحافظ أبي بكر الآجري ما ليتي نواري مس للتافي مسمى أبي ساساري نمؤجم an bi su da wanda sunan shi fara daga alif aka lissafo su ba ka lissafo har zuwa ƙarshe ya ce mu'ujam ya masu na waɗannan malamai ya zayyana ya fayyace da tarihin kowanne da sanda alhafiz al'ajirri ya karatu a wajen shi da inda aka yi karatun kaga malam sai ta kaita ma in kana son jin wannan ma hada a can talamizatul hafizul ajuri ajurri malai ce almajiran shi su wane ne suke karatu a wajen shi yana da kyau duk malami ka san waye ɗaliban shi su waye malaman shi domin a ƙa'ida na ilimin hadisi ana tabbatar da in ɗa'i tsakanin malami da malami ta hanyar sanin malaman wannan malamin da ɗaliban shi shin wani da ya ce ya karatu a wajen shi yana daga cikin ɗaliban shi shi wani ɗin da aka ce an yi karatu a wajen shi wani ɗalibin shi ne ko wani malamin shi ne dole ka san wannan haka za a yi maganin 'yan rintan malamai wani fitaccen malami zai kwanta zai rasu don neman girma da matsayi sai wasu sai su zo kuma 'yan bida'a ne ai wani ma malamin mai a ina ya karantar da ku ana karatu a kasar ne in haka ne duk kiristocin kasar nan ma ɗaliban abubakar gumi ne domin ai suna jin shi a kaset. haka karatu a kasar ka ji wa'azin mutum kawai ya wuce shar wannan ba malamin ka bane an fahimci wannan nawa ne za mu je gari mu ga mutum yana cawo shi ɗalibin albani ne sai mu na kai karatun a wai a kasar muke ji sai mace kai mai sauraron albani ne mu ne ɗaliban albani gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya samu dace ta tallan maza alal hafiz al'ajuri ɗalibai sun yi ɗalabta a hannun alhafiz al'ajuri warawa anhu kuma suka koyi karatu da hadisi a hannun shi halkun halittu ɗibke min al'ulama daga cikin tarin malamai shi malamin malamai ne قال الحافظ zahabi, الإمام الحافظ zahabi malamin da Allah ya marasuwa hijira na da shekara 748 ya ce rawa an anhu halkun kasir halittun Allah da yawa sun yi karatu a hannun hafiz ajuri fi makkatal mukarrama a garin makka min al-hujjaj tun daga alhazai da ke zuwa aikin hajji wal maghariba da waɗanda suke zuwa daga maghrib wal mujawirina da kuma waɗanda suke 'yan garin ne maƙota makka suna gangarowa su zo su zauna su yi karatu a hannun shi har suka zama manya-manyan malamai wannan bayani ya zo a cikin littafin tazkiratul hufaz mujalladi na uku shafi na 936 da siyarwa alamin nubala a mujalladi na sha shida shafi na ɗari da talatin da biyar walaƙar ta tabba'atu akhbarar talamizatihi mahala ya ce hakika na bibiyi tarihi na ɗaliban alhafiz al'ajurri fawakabtu ala talasin wa na tilmizan sai da na ke cibiyar da ɗalibai saba'in da uku waɗannan ɗalibai saba'in da uku ba fa su kenan ba wai waɗanda sun yi karatu a hannun shi har sun rikide sun zama malamai sunansu ya shahara kuma an san shi da su yana daga cikin baiwan da allah maɗaukin sarki yake ma malami shi ne idan allah ya fifita ɗaliban shi sai suka zama fifiko suka zama mutanen kirki allah ya girmama wancan malamin ne idan Allah yana neman ya rufa ma malami asiri sanda yake tashe yake shahara waɗanda ba mutanen kirki ba daga cikin na kusa da shi sai Allah ya ɓoye sunansu yadda ko bayan tafiyan shi idan rashin kirkin su ya bayyana za a ce ba a san shi da su ba kun gano wannan da kyau ku za mu karanta wannan in Allah ya fayyace ya bayyana yake son ya ɗaga Darajan wani malami Allah maɗaukin sarki zai shahara shi ne da almajiran shi mutanen kirki wanda ko bayan ba shi in aka ji su za a ce e gaskiya ne abin da ake sani na shi waɗanda ba nagari ba sai Allah ya rufe bakin shi bam ko labarinsa ba zai yi ba yadda kar a ce ya karantar da mutane bayan shi kuma sun lalace kuna gano wannan sai a ce to waɗannan yaushe suka zo ai ta mamakin alaƙan shi da su domin shi daban ɗabi'an shi da ilimin shi da aƙidan shi su kuma daban wannan tsaro ne da allah maɗaukin sarki ke ma malamai an gano wannan da kyau ku in kun lura yana daga tsaron da allah maɗaukin sarki ma annabi ba munafiki ko ɗaya daga cikin munafikan madina wanda ya roci hadisi ko ƙwaya ɗaya daga annabi kuma ya sun ji hadisan sannan duk wani wanda yake da matsala misali sanda aka samu matsalar khatib da wasikan da ya rubuta ka da hadisi an khatib bin abi balta amma sahabi ne badari ɗaya daga cikin yan aljanna Allah madaukin sarki haka yake tattara irin wannan ana gane wannan to amma wanda bai nutsa a cikin aqida ya nutsa cikin tarihi da bayanin istinbatul ulama a wannan janibi ba ba zai taba gane wannan al'amarin wallahi haka Allah yake yi a lokacin da malami zai shahara da nagartattun ɗaliban shi a lokaci ɗaya Allah zai ci gaba da aikin da yake ne da su bayan shi sanda waɗanda suka yi yunƙuro su ko ba nagari ba za su ta ƙoƙarin makalewa da sunan shi ne don su kai kansu a lokacin da al'umma kuma za su ƙiyadda an fahimci wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mahala ya ce wa ilaika asma'ahum to ga sunayensu na farko akwai ibrahim bunu isma'il bunu yaqub bunu ja'far al-sharif abu ja'far al-musawi al-alawi al-makki qadil haramaini wannan sai da ya zama alkali na makka da madina ma ɗalibin ajurri ne ya rasu hijira na shekara 399 warawa an alhafiz al'ajurri bai makka ya yi karatu a wajen alhafiz al'ajurri a garin makka tarihin shi ya zo a cikin tarihu dimashq jizi na shida shafi na 351 da tarihul islam a mujallar na takwas shafi na ɗari bakwai da casa'in da shida to waɗancan ɗalibai na al'imamul ajuri saba'in da uku ɗinnan haka male ta bin su a bisa yadda ka ji ɗinnan da muka yi bayani kowa da darajar da allah mai san da yake rayu to kun ji na ɗaya to ga na ƙarshe shine yusuf bin umar bin masrur abul fatihi al-qawwas al-bagadadi azzahidul muhaddis malami ne mai taka tsantsan malamin hadisi as kuma amintacce an haifai hijira na da shekara 300 ya rasu hijira na da shekara 385 rawa an anil hafiz al ya yayi karatu a wajen al-hafiz tarihin shi ya zo a cikin tarihu dimashq mujalladi na 50 jizi na 51 shafi na sittin a cikin tarihul islam a mujallar na takwas shafi na bakwai duk malaman sun yi tarihin wannan ɗalibi na al'imam al'ajuri sauran ɗaliban ka je ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka karanta ka san su nan ne za ka gane martaba da girman ilimi na al'imam al'ajuri wasu irin ɗalibai ne ya karantar tukuna to shi ya yake an fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mala ya ce lam yaltazim al-hafiz rahimahullah mazhabu alhafiz hafiz al ya kamata a nan a tsaya wannan babban malami a ji dan wani mazhabi ne abinda ke damun wasu daga cikin malaman ƙasan nan da ɗalibai ma kenan in aka ce ja'afar aka ce albani sai su ce dan wani ɗariƙa ne idan dariƙan so yake yi to su anshe shi in ba ɗariƙan so yake yi ba su kyare shi in yana cikin ƙungiyarsu ne su marhabin da shi in ba ɗan mazhabinsu ba ne su eho abin duniya ya ishe su to malamai irin wannan to kowa rintansu yake yi wane namu ne wane namu ne to shi alhafiz al'ajurri wani mazhabi yake bi mala yake cewa lam yaltazim alhafiz al'ajurri rahimahullah mazhaban min almazahib al'arba'a al-mashhura alhafiz al'ajurri bai lazimci wata mazhaba daga cikin mazhabobi hudu shahararrun nan ba inna ma kana ka gairihi min almuhaddisin ɗabi'an shi ɗaya da sauran malaman hadisi mun gane wannan fafiha faqihan mujtahid shi malamin fiqihu ne mujtahidi duk wanda ya taka wannan martaban bai kale mazhabi ko kwaya irin waɗannan bayanan ne ɗalibai waɗanda yanzu suke halatul bida'iyya hali ne neman ilimi sai ce shi ma yanzu faƙihul mustahid kai ba mustahidi ba ne dole ya zama kana ɗibowa daga wasu ne kana ba da labarin sun ci kuna fahimtar wannan amma ka ce kai ne mustahidin ya kai ka zama mushtahidi kawai don dai ba mustahidi shi ke sai ka zama mustahidi malamai tuba riga suke yi almajiransu na sawa su zama irin su? in haka ne kenan sanda malam wane ke raye da kai da shi sau'in juna ne haka ne ba haka abin yake ba ƙasa kake shi ke sama to ko mutuwan shi bai da ke sama ba an gane wannan ci gaba za ka yi ta yi da ilimi da tsoron allah da taka tsantsan da kiyaye dokokin allah har allah madaukin sarki in ya so ya kai ka wajen wannan shine ka'ida amma ana sauka kan wannan ko to ko zai haifar da damar ido Allah shi kyauta walaqad tanaza al ulama'u fi ta'yin mazhab al hafiz al ajurri hakika malamai sun kai sun komo sun kai goro sun kai mari suna ƙoƙarin su bayyana su ayyana su tantance wai shin wani mazhabi a yake a kai famin ulama man addahu shafi'iyyin mazhab daga cikin malamai a wanda suka ce kai Allah ku bari a wajen mazhabi ba shafi'i ne kun gano wannan wa min awa'ili man jazama bi daga farko-farkon malaman da suka danganta ajuri da shafi'iyya akwai al-mu'arrikh ibn nadim akwai babban malamin tarihi ibn nadim wanda ya rasu hijira na da shekara 438 alƙa'il shi ne wanda ya ce al'ajuri kana ala mazhabin shafi'i ai al'ajuri yana bin mazhabin shafi'iya ne ya faɗi wannan magana cikin littafin shi mai suna fiherasat shafi na 294 da 64 wabihi da irin wannan magana na ibn nadim jazamal mu'arrikh yaqut al-hamawi ɗaya daga cikin fitattu shahararrun malaman tarihi yaqut al-hamawi shi ma ya faɗa ya rasu da shekara 626 ya ce wal faqihul mu'arrikh da babban malamin fiƙo malamin tarihi ibnu khalikan ash-shafi'i wanda ya rasu hijira na shekara 681 wal mu'arrikh al faqih safadi ash-shafi'i wanda ya rasu hijira na shekara 764 wal faqih yahya al-amiri ash-shafi'i shi ma ya faɗi cewa ajuri ba shafi'i ne wanda ya rasu hijira na shekara 893 wal faqih al mu'arrikh muhammad al-gazzi ash-shafi'i wanda ya rasu hijira da shekara 1168 wal hafiz muhammad murtada al-zabidi al-hanafi wanda ya rasu hijira da shekara 1205 wal muhaddis al-kattani al-maliki wanda ya rasu hijira da shekara 1345 bi kaulihim su duka waɗannan gayyan malamai suke cewa al'ajuri fakihun shafi'i malamin fikihun ba shafi'i waɗannan bayanai sun zuwa cikin mu'jamul buldan madatu ajara da littafin wafayatul a'yan mujalladi na hudu shafi na 292 da littafin alwafi bil wafayat mujalladi na biyu shafi na 373 da garbalus zaman <clears throat> shafi na 311 sai diwanul islam jallad na farko shafi na 74 da tajil arus maddatu ajara da ar-risalatul mustatrifa shafi na 42 duk waɗannan littattafai su ne suka ba da labarin cewa alhafiz al'ajurri ɗan shafi'iyya ne ba da labari daban sannan kafa dalili kan magana daban yanzu kun ce mana alhafiz al'ajuri ba shafi'i ne a mazhabi mai dalilinku ba ka zuwa ka ce mutum wai kaza ne ainihin dalil in ka kawo dalilin sai mu ce hal sahad dalil dalilin ya inganta in ya inganta sai a ce fama waje dila ne fuskan kama hujja ba wai ko mutum daga yayi da awa ya faɗi magana sai a kawo mai tafi ba haka ake a ilimi ba da abin da ka kawo mu za mu bi ka ƙa'ida na ilimi keke da keke sai an cimma wajen allah shiryar da mu malai ce wabi zalika tarajjamal faƙihu subki shafi. A kan wannan batu nasu na cewa alhafizul hafiz ɗan ajuri shafi'iyya ne babban malami alfaqihu sibiki ya gangarar da tarihin shi akan ajuri wanda shi ya rasu hijira na shekara 771 ne wal faqihu al-asnawi ash-shafi'i ya rasu hijira shekara 772 lil hafiz al-ajuri sanda suka zo tarihin shi fi tabaqatihim ala shafi'iyya da akwai littafin tabaqat shafiiyya mana tabaka tabaka a kowane tabaka malaman mazabin shafi'iyya suwaye wani gudunmuwa suka bayar da suka zo kawai sai suka jefa a juri daga cikin malaman shafi'iyya dogaro da abin da aka faɗi a baya a kan shi wannan bayani ya zo a cikin tabakatun shafi'iyyatul kubra juz'i na uku shafi na 149 da tara tabakatun shafi'iyya lil asnawi juz'in farko shafi na hamsin daidai kun gano wannan da kyau ku kun ji malaman da suka ce yanzu da'awa ce wanda ya yi da'awa sai ya zo ya kara da'awan shi an fahimta sai mu ji ya aka yi sai mu tambaye a juri shin wannan da'awan da aka yi a kanka da waɗancan dalilan ya tabbata kai ɗan shafi'iya ne an gano wannan dole sai mun tambaye shi kuma za mu tambaye shi ɗin kuma shi da kanshi zai mana maganar kai kun gano wannan da kyau amma kar ku manta fa ya rasu hijira na da shekara 360 amma zai yi magana da bakin shi domin al'alimu na a haya'u su malamai rayayyu ne wa in matu ko su mutu aljahilu na mauta su jahilai su ne suka mutu murus ƙabla mautihimu tun kafin su mutu to za mu zo za mu ji inda mala ya ce wala allan min addillati ulama shafi'iyya da yiwa kina daga cikin dalilan da malaman shafi'iyya suka makalkale ma wa gairihim da wasu ma waɗanda ba 'yan shafi'iyya ba bi shafi'iyyati alhafiz abi bakar al'ajuri cewa a ɗan shafi'iyya ne wannan malamin to ga dalilan nasu da za mu zo za mu karanta to amma lokacin ya yi hali nasa sai Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum